zama amana aka so ga masoyan juna Zamanin limana ni da kai mu zauna tare bismillah rahman rahim mai sauraro assalamu alaikum rahmatullah mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin arman malik wanda salma yar lele ta wallafa yana shiga ɗakin ita ma ta shiga amma ta neme shi sama ko ƙasa bata gan shi ba da sauri ta nufi bedroom ɗin nan ma ta duba bayanan. gaba ɗaya ɗakin ta dinga kewaye a cikinsa amma babu shi babu alamunsa Cike da tsoro ta ja ta tsaya a bakin kofar Tana karewa ɗakin kallo, ta ce ko dai aljani ne ta ayyana hakan a cikin ranta. Ina gaskiya mutum ne, to amma idan mutum ne ina ya shiga haka. Ta ƙara faɗa tana ƙara dudubawa da sauri ta fice daga ɗakin sakamakon wani mugun tsoro da ya kama ta. Mai sauraro, bari mu ɗan leƙa wani ɓangare daban domin ganin irin wainar da ake toyawa. Wasu shahararrun 'yan siyasa ne ke tattaunawa kamar haka. Yaya za mu yi da wannan shegen yaron da yake da niyyar tarwatsa mu? So yake ya babbake ko ina. Yanzu in ba sharri ba ta yaya auta bai ta zai mana wannan cakwakiyar ga mu cikin ministers da 'yan jam'iyya wanda muka daɗe muna bautawa ƙasa da jam'iyya bai zaɓe mu ba mu yi takarar president sai wancan cin karen larabawan shi ne zai ce wai zai fito takara yaron da kwata-kwata bai ma san menene takara ba bai san jam'iyya ba bai sanya wahalar siyasa take ba bai kuma san gwagwarmayar da ake sha da siyasa ba amma har a ce shine zai fito takara to a gaskiya da sake wai an bawa mai kaza kai alhaji audu sigidi ne ya faɗa ransa a ɓace. Wai a ina kuka samu wannan bakin labarin ne wanda yake barazanar tarwatsa min zuciyata. Cikin kufula Alhaji Sammani yayi wata uwar a shari'a tare da faɗin wallahi ba za ta sabu ba. Duk wahalar da kanmu da muka yi akan jam'iyya mun tashi a tutar babu ba zai yiwu ba wallahi. Ba kun far bakin nan ba, ku ba mu shawara ya za mu yi yanzu, tunda ai da sauran lokaci. Kafin ya so, mun gama namu shirin, wataƙila ma an tsayar da ɗayanmu, ya faɗa yana bin su ɗaya bayan ɗaya da idanu. To ko za mu kira shi ne mu zauna da shi, kallon baka da hankali gaba ɗaya suka yi masa, to kai Alhaji Baushe, zaman me za mu yi da shi? Mu ma tona wa kanmu asiri kenan ta yadda za a ga maitar mulkin ma fili ko ya faɗa yana jinjina kansa fuskar nan tasa jajir. Ina tunanin abin da ya fi so za mu raunata idan muka yi haka zai ba mu guri tabbas Alhaji Sammani ya furta hakan ya ce kafin na zo nan na sa an bincika mun komai da ya danganci rayuwarsa. Good job gaskiya Alhaji Mugu kana kokari. Alhaji Sammani ya faɗa yana jinjina masa. Gyaɗa kansa kawai yayin sannan ya ce da rauninsa ya kamata mu yi amfani gurin rusa shi domin ta wannan reshen ne kawai za mu yi galaba a kansa tabbas ya faɗa cikin salon ƙeta. Rauni, rauni fa kace Kwarai, aiko yana da babban rauni a rayuwarsa, wanda in har muka taɓa raunin nan nasa dole zai girgiza. Da mamaki suka kalle shi, sai dai babu wanda ya magana. ‘Yarsa, wani kallo suka yi masa, na san za ku ce ta ‘yar ta zama rauninsa. To dai ‘yarsa ita ce raunin duka ahalinsa, domin suna son tafiye fiye da yadda suke son kansu. ‘Yar ta kasance tana da cutar anemia, sannan a wani ɓarin kuma tana ɗauke da ciwon zuciya. wanda har aka yi mata aiki a lokacin da tana da shekaru uku a duniya har kuma yanzu ciwon bai sake ta ba don kwanan nan ma ta yi ciwo a kansa ya faɗa yana sauke numfashi a yanzu dai tana da shekaru goma sha tara don ta kusan rufe ashirin kuma tana karatu ne a jami'ar Oxford da ke Ingila. Har zuwa yanzu abin da ‘yarsa take so shi yake mata, kuma komai take so shi ma yana so. Ina ga ta kanta ya kamata a ce mun fara. Domin zai fi mana saurin rusuwa, ya faɗa yana kallon fuskokinsu gaba ɗaya. Cike da gamsuwa tare da miƙa kai suka ce, "Eh lallai wannan zance naka haka yake." kuma ka sama mana hanya mafi sauki da za mu rusa shi. Alhaji ɗan kaka da yake gefe bai ce komai ba ya ce, a gaskiya Alhaji Sammani kai bala'i ne, yanzu rika kwana ɗaya da yini ɗaya ka tattaro waɗannan bayanan, murmushin gefen baki ya yi kafin ya ce, to ni ɗin na wasa ne, da sauri ya girgiza kansa cikin muryar mugunta ya ce faɗa da aljani babu riba tabbas haka suka ci gaba da mugun kullun su inda wanda suke yi wa ma bai ma san suna yi ba dan shi kwata-kwata abin baya kansa baya cikin al'amuransa dan ba kaɗan ya tsani mulki ba ko na masarautarsu da ya zama dole baya ra'ayi balle kuma wani na siyasa A ɓangaren Arman kuwa tsaye yake a tsakiyar babban falo Yana ɗaura wa tsintsiyar hannunsa agogo, yana sanye da kaftan jallabiya sai wata alkyabba brown da takalmi shi ma brown, kansa na da rawani, fuskar nan tasa ta yi fayau ta ƙara haske sosai. Ramewar da ya yi ta sa idansa ya ɗan burma kaɗan, sunan Allah ne a bakinsa, wani ƙaƙƙarfan numfashi ya ja cikin rauni da zallar damuwar da a yanzu ta zame masa abokiyar rayuwa. Sai dai in ba farin sani kai masa ba, ba za ka taɓa ganin hakan ba, gaba ɗaya hannayenta ta zuba a kan ƙirjinsa. Kamshin turarenta na wani fasgarsa ga kuma wani irin yanayi na musamman da yake jinsa a ciki a yau ɗin. Zami ta yi daga jikinsa da sauri tare da matsawa gefe, Marara ce ta yi, shi kuma ya ɗauke kansa gefe yana fesar da numfashi, da fitowa this Girl. Haka ta farta da murmushi akan fuskarta, don haka ta ji suna faɗa mata. Kuma da alama tana son sunan, bai ko kalli inda take ba, Abi ta furta tana danne abin da ya taso mata. Na ganin su tsaye a tare, bai amsa mata ba amma ta san gaba ɗaya hankalinsa yanzu ya dawo kanta, lokaci na ƙurewa. Ta faɗa tana ficewa waje, wani kallo ta bita da shi tana ayyana yadda za ta ci uban yarinyar nan. Mhm, abin da ya farta kenan tare da yin gaba, wani takaici ne ya kai ta bango. Wato ya ma fi ƙarfin ce mata ya tafi, sai dai ya ce mata wani mhm ko? mai ‘yar da uban suke nufi da ita ne da wanne za ta ji. Cikin nutsuwa yake taka steps ɗin har ya fita daga babban falon ya nufi gurin mota. Tunda ya fito ita ma ta ƙure shi da kyawawan idanuwanta tana kallonsa. Tana jin kaso saba'in da bakwai na damuwarta yana tafiya. Yana ƙarasowa gurin ta ɗauke idanuwanta daga kansa, ta mayar da hankalinta kan wayar, kusa da ita ya nema ya zauna, rufe motar aka yi daga waje bayan an tabbatar da zamansa a cikin motar. Cikin nutsuwa direba ya fara tafiya da motar har suka fice daga gidan. Hannayenta ta ji ya riƙe tare da matsowa da ita kusa da shi, jikinsu na gogar juna, cikin ƙasa da murya ya ce, Kina azabtar da abinki. Baki damu da halin da zai shiga ba ko in mutu ko in rayu ke babu ruwanki, ya faɗa yana wasa da yatsun hannunta. hawayen da suke ƙoƙarin zubo mata ta fara ƙoƙarin mayarwa. Ya ce ko da yake idan na mutu ma ba ki da damuwa, ya faɗa yana sakin hannunta, ya jingina da jikin motar idanuwansa a limshe. Kan cinyarsa ta kwantar da kanta, hawaye na zubo mata ta ce, Abi, ni kam na kasa jurewa, ba na jin zan iya zaman farin ciki a cikin wancan gidan. Zan koma Ingila kawai, ko ka kai ni wani gurin. Ta faɗa cikin asalin kishi, shafa kanta ya yi cikin son kwantar mata da hankali, ya manna lips ɗinsa a kunnanta, yana faɗa mata maganganu masu kwantar da hankali da sanyi-sanyi a cikin zuciya. Abinka da shakuwa da sabo, tuni ta watsar da komai suka ci gaba da hira. Har aka iso airport lokacin da suka isa bai baifa 'yan mintuna a rufe jirgin ba ma cikin sauri suka wuce ciki suna shiga aka rufe ƙofa. Ba da jimawa ba kuma jirgin ya tashi, hannunta na sarge da nasa kanta akan kafaɗarsa suna hira, har bacci ya fara ɗaukar ta, gyara mata kwanciya yayi dan don tafi jin daɗin yin barcin sosai, ai ko babu jimawa barci mai nauyi ya ɗauke ta, dan dama ta jima ba ta yi barci ba, damuwa ta hana ta sakat, ko ta fara barcin ba ta iya yin mai nisa sai ta farka, shi ma bai san lokacin da barci mai nauyin gaske ya ɗauke shi ba, duk da zaune suke, amma sun yi barci mai daɗi da nauyi, wanda suka dade, ba su yi irinsa ba, har sai gab da saukar su sannan ya farka, ita kuwa har suka sauka bata farka ba. Ko da jirgin su ya sauka haka ya ci gaba da zama kanta na kan cinyarsa tana barcinta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, shi kansa idanunsa alamshe suke kamar mai yin baccin sai dai bakinsa bai gushe da ambatan Allah ba kusan awa ɗaya da saukar su wata ma'aikaciyar cikin jirgi ta shigo gurin su cikin harshen turanci ta ce yallaɓai jirgin ya jima da sauka amma ba ku sauka ba ko lafiya hannunsa ya ɗaura a kan labbanta alamar ta yi shiru kar ta tashe ta cikin burgewa take kallon yadda yake gyara mata kwanciyarta cikin kafa kafa da kar ta tashi best couples ta furta da murmushi sosai kallon ƙasa ƙasa ya yi mata tare da mayar da idanuwansa a kanta Hannunta ya dan danne mata cikin barci ta turo baki tare da furta. Abi ta furta a shawabe tana kuma ƙara shigewa jikinsa kamar za ta koma ciki. Sleeping Beauty ta ƙara furtawa, motsi ta ɗanyi hakan ya sa ya kalle ta. Cikin bada umarni ya ce get out. Ya furta cikin nutsuwa da kamalalliyar muryarsa mai cike da haiba, mai tattare da kamala da nutsuwa tare da sanin ya kamata. Rusunar da kanta ta yi cikin rarashi ta ce a fito lafiya, ta faɗa tana saurin ficewa ganin ransa ya ɗan ɓaci. Agogon hannunsa ya kalla cikin ɗan fesar da numfashi ya ɗaura tafin hannunsa a akan fuskarta. Domin hannun ne ya ɗan ratsa ta ya fara kiran sunanta. Baby love, baby love, haka ya dinga furtawa a hankali, ita ma cikin nutsuwa da shagwaba ta fara buɗe idanuwanta. wanda suke cike tab da barci idanunsa ya dan bude a kanta cikin salon magana ya ce za mu zauna ne a ciki sarai ta gane mai yake nufi sai ta ƙara langwabar da kanta tare da kifawa a kan cinyarsa ya zama na ƙirjinta gaba ɗaya yana kan cinyarsa jikinsa ne ya fara rawa sosai duk inda ya so ya sassaita kansa kasawa ya yi sai ya rantse idanuwansa yana kiran sunan Allah Kafaɗinta ya kama ya ɗago ta tare da zubawa fuskar ta idanu. Cikin shakakkiyar muryar da bata fita sosai ya ce, "Tashi mu tafi gida." zuba Zubawa fuskarsa idanu ta yi da sauri ya ɗauke idanuwansa daga kanta. don ya fuskanci yadda yake da saurin fahimtar abubuwa daga kallon idan mutum ita ma nata idanun suna kallo mata abubuwa da dama miƙewa tsaye ya yi tare da baza alkyabbarsa ya rufe dukkan jikinsa hannunta ya kama suka fito kansa a ƙasa suke tafiya sai ƙara baza alkyabbarsa yake yi gani yake kamar shi kaɗai mutanen da ke wurin suke kallo kuma kamar sun san abin da ke faruwa da shi motoci ne sosai a gurin na gani na faɗa na bugawa a jarida Bude mata ya ta shiga, shi ma ya shiga, ganin tana niyyar komawa jikinsa ya sa ya saurin jawo jakar laptop ɗinsa ya ɗaura a kan cinyarsa a ƙoƙarinsa na san danne abin da yake ƙoƙarin fallasa sirrinsa. Kanta ta jinginar kan kafaɗarsa, numfashi ya ci gaba da fesarwa cikin gajiya da abin da yake damunsa. Suna shigowa layin ta ringa bin gidajen gurin da kallo, yadda ka san ta shekara biyar bata zo unguwar ba. Gidanta take ta kallo, ganin an canja masa fenti an yi masa sabbin abubuwa sosai. Sai da suka shiga cikin gidan ta kalle shi cikin farin ciki da zumuɗi ta ce Abi gyaran nan fa watsa hannayensa yayi yana kallon beautiful point ɗinta wanda yake lotsawa saboda murmushin da ta kasa boyewa Fitowa suka yi suka shiga cikin gidan. Komai da yake cikin falon an canja mata shi ya koma pink da fari, favorite color ɗinta kenan. Ta shiga bin ko ina da kallo. Duk inda ta kalla sai ta ga wani abu wanda zai sa ta farin ciki a wurin. Ga manya-manyan hotunan ta ita da shi, wani ita kadai, wani ita da shi da Sadiya. Lokacin tana karama, wasu kuma da su amane wasu gaba ɗaya ahalin ne, wasu ma bata san an ɗauke ta ba. Tsayawa ta yi tana kallon wani hoto da ya mugun bata mamaki, tana tsaye a compound ɗin gidansu na Saudiya. Daga ita sai wata yabuɗaɗɗiyar rigar bacci, tana tsaye ta ɗaga kanta sama ruwa na dukan fuskarta. Ta yi wani murmushi wanda ya bayyana kyawawan fararen haƙoranta da suke a jere. Ta jima tsaye a falo kafin ta yi bedroom ɗinta. Tana buɗewa hoto na farko da ta fara cin karo da shi shine wanda take jaririya wanda yayi bala'in kyau komai na bedroom ɗin kuma bulu ne da fari ɗaki dai abin sai godiya karo na ba adadi da ta saki wani yalwataccen murmushi mai nuna jin daɗi ban ɗaki ta shiga ta yi wanka bayan ta fito ta shirya cikin kayan da ta saba sawa riga da wando ne ta sanya wanda ta ɗaura wandon har ciki kuma ya bayyana hips ɗinta sosai cikin sauri ta shirya ta sanya ƙaramin gyale da wani glass a fuskarta wanda ya mata kyau sosai ta ɗauki handbag ɗinta ta sanya takalmi Kwangwasa kofar da take ta yi ne daga ciki aka ce shigo. Tura ƙofar ta yi ta shiga daga bakin ƙofa ta ce Abi ina da lecture yanzu bari na je. Ta faɗa daga bakin ƙofar da take zo nan da sauri ta shigo ta zauna a gefensa tana kallon takardun da yake dubawa. Kallon ta yi tare da cewa buɗe bai drawer ɗin can. Da sauri ta je ta buɗe tana kallonsa ɗauko ki ɗin ciki Ɗaukowa ta yi tana kallonsa, fuskarta da murmushi sosai don ta san motar ta ce, da gudu ta ruga. Bai ankara ba ya ji ta faɗa ƙirjinsa ta wani irin rungume shi. Cikin hawayen farin ciki ta ce, wayo abi, ni kam yau kana kashe ni da farin ciki, sababbin kayan gida, sabuwar mota, sababbin kaya, ga sabuwar waya, kai komai dai sabo. I love you so much my Abi. I love you so much. Ina ƙaunar ka sosai wallahi. Ƙaunar da ban san iyakacinta ba. Ina ƙaunar ka fiye da yadda nake son komai a rayuwata. Abi me zan maka na saka maka cikin hawaye ta ce ba ni da abin da zan saka maka da shi sai dai na ce Allah ya shirya maka zuri'arka Allah ya daidaita kanta Ubangiji ya kare maka su ya hana shaidan cin galaba a kansu Allah ya shirya maka ni ta faɗa da ƙarfi tana ƙara rungume shi Murmushin wautarta da kuma daɗin addu'arta ya yi, cikin farin ciki ya ce, Amin summa amin ya arhamar rahimin, Allah ya shirya min gabanki da bayanki, Allah ya sa ki daina shigar nan da kike yi ki koma shiga irin tamu, ya kuma bani ikon ƙara riƙe alƙawarin da na ɗauka a kanki, ya faɗa yana ɗago ta tare da kisan ɗin goshinta. Da sauri ta sake shi ta yi waje tana cewa sai na dawo abi ta faɗa tana ta. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya, satin ta ɗaya ya koma Saudiya sakamakon kiran gaggawa da ya samu daga gurin Sheikh Abdulrahman bin Aliyu. Hakan ya sa ya tattara ya koma yana mai mata fatan alkhairi. Zaune ta take a falo tana kallon wani tafsirin sa da aka sa a TV, hankalinta gaba ɗaya ya ɗauko a kan kallon TV ɗin, ta ji wayarta ta yi ƙara alamun shigowar saƙo, har ta share ta jawo wayar, saƙon da ta gani ne yasa ta tashi zaune tana ƙara kallon wayar, Alat ne na miliyan ɗari biyar. Duba sunan wanda ya tura mata kuɗin ta yi babu suna babu sunan banki. Cike da mamaki take kallon wayar. Ta dai san bata yi da Abi zai tura mata kuɗi ba. Gashi wannan account ɗin ma personal account ne. Ko Abi ɗinta bai san da shi ba. Banki ta kira ta yi musu bayani. Suka yi ƙoƙarin duba wanda ya turo kuɗin amma ba samu wani details a kansa ba. Bankin da aka turo kuɗin ma ba na ƙasar ba ne don ba su da irin bankin a ƙasar. Godiya ta yi musu ta kashe wayar jikinta a sanyaye. Ba ta da lecture a ranar saboda weekend ne, hakan ya sa ta shirya zuwa supermarket. Tafe take a motar ta ta ƙure volume na karatun Alƙur'ani. Cikin zazzakar muryar ta take bin karatun. Tana sanye da abaya maroon color, ta yane kanta da gyalan abayar. Ta sanya takalminta baki da jaka baka, ta sanye da agogo. Pakin ta yi a babban supermarket ɗin ta fito, sai da ta rufe motar ta shiga ciki. Tana tafiya cikin nutsuwa, haka dai ta sayi manya-manyan abubuwa ma tsada sosai, kama daga kan abin da za ta saka har wanda za ta yi amfani da shi. Bayan ta gama ne ta da gurin biyan kuɗi. Wayarta ta shiga dannawa tana ɗan tauna cingom bayan ya gama ne ya haɗa kayan ya faɗa mata adadin kuɗin ta bude jakarta ta fito da ATM ɗinta ta mika masa ƙin karɓa yayi kallon sa kawai ta yi tare da cewa karbi ka cire mana girgiza kansa ya tare da cewa ai wani mutum ya biya ga ma ki, ya faɗa yana mika mata dollars na Ingila da sauri ta matsa cikin tsorata ta ce hai malam ayumat ya zaka bani wannan uban kuɗi daga zuwa siyayya ko kana yankan kai ne waye wannan mutumin Cikin ‘yar dariya ya ce, Madam, cewa fa yayi na baki canjin idan kin gama siyayyar ki. Wani gigitaccen mari ta sakar masa cikin ɓacin rai ta ce, Amma yo age mate, ina tambayar ka kana min dariya, sai na sa an daure ka wallahi, ta inda har ka mutu iyayenka ba za su san inda kake ba, stupid guy, ta faɗa cikin tsawa don ta yi mugun tsorata da kuɗin. Domin za su iya kaiwa miliyan ɗari a kuɗin mu na Najeriya, cikin tsorata ya ce, Sorry madam, I don't know even his name, ba zan iya gane ko wane ne ba, domin ya saka face mask a fuskarsa ya faɗa jikinsa na rawa cikin mugun tsoro da ɓacin rai ta fice bata ko tsaya ta karɓi kayan ba yana ta kiranta amma ta yi banza da shi bata tsaya ko ina ba sai a gida tana zuwa ta yi parking a parking space ta wuce ciki turistaya falo tana bin kayan da suke ajiye a ƙasa Karasawa ta yi ta shiga duba kayan da sauri ta ja baya sai kuma ta yi waje tana kiran mai gadi. Da gudu ya karaso cikin faɗa ta ce masa, ina ta kiran ka ka bar ni kamar mahaukaciya cikin ladabi ya ce sorry ma, bata kula shi ba ta ce wa ya kawo kaya falon can. Cikin rashin sani ya ce wani kaya kuma. Kafin ya farga ta ɗauke shi da mari Cikin kofula ta ce ina tambayar ka kana ƙara tambaya ta? Ta faɗa tana kallon sa. Idanunta sun yi jajar cikin rashin sani ga kuma zafin marin da yake ɗawainiya da shi ya ce ban sani ba wallahi. Ba ni ba ne kuma tun bayan fitar ki, babu wanda ya zo gidan nan da gudu ta nufi ciki hankalinta a tashi. Tana shiga ta yi karo da wani ɗan box mai kama da gift da sauri ta fara buɗewa. Farar fefa ce ta fara faɗowa daga ciki da sauri ta ɗauka ta fara karantawa. Me yake shirin faruwa da ita ne yau? Me hakan yake nufi? Shin wane ne yake mata abubuwa iri-iri haka, wane ne yake barin kuɗinsa haka. Haka ta yi ta faman jera tambayoyi kafin ta buɗe takardar ta fara karantawa. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Billa na samu da ganin ta ta iya taɗi. ne mai aure a gida na ya zamkin tari.